عن رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله مختصر الخليل نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب الدابة أولى بمقدمها شيء أبنجي dabba وتمانا mana اللي ya شيء dabba shi ya hau gaban dabba shi ya fi dacewa ya tuka dabba din kamar shi mai mota shi ya fi dacewa ya zama direban motar shi ya tuka motar shi sai dai allahumma sai dai in ya ta wani shi mai mota shi ya fi dacewa ya tuka motar shi sai dai in ya ta wani haka nan shi ma mai dabba shi ya fi dacewa ya zauna a gaban motar sai dai in ya ta wani an gane wannan to kenan liman shi ya fi cancanta ya yi limanci sai dai ya wata wani na. wal aura sannan kuma liman an fi so liman ya zama to ya fi kowa tsantseni wal ajilu kuma liman ya zama to ajiri wal hurr kuma ya zama ɗa. wal abu wal ab wal am ala gairi uba shi ya fi dacewa ya limanci akan 'ya'yan shi sannan ɗan uwan uba shi ya fi dacewa ya limanci akan sauransu A gane ko ko da mahaifi ilimin shi bai kai na ɗa ba inda misalin ga mahaifi ga ɗa amma mahaifin zai iya karatu daidai gwargwado ya iya karatun fatiya daidai gwargwado sura daidai gwargwado ya iya gyaran sallah daidai gwargwado to shi ya fi dacewa ya limanci biyar da ɗan shi ko da ɗan yana da tarin ilimi ya fi shi ilimi don uwan uba shi ya fi dacewa ya limanci a gane fiye da ɗan, fiye da ainihin dan abu na shigo dan ɗan uwan shi in dai yana da ilimi daidai gurgudu da zai jagoranci sallah na'am na'am wa in tashaha idan wa'anda suka yi kankankan suka yi majuna ruwa sun yi kankankan dukkan su gaba daya kowa yana da digiri kuma kowa ya karanci ulumul qur'an kowa ya goge wajen tauni a tajwid kowa ya goge wajen makharijul huruf kowa ma shi ne a cikin su an ce wane ne ya hadda kowa zai zo ya yi hadda aka jaraba kowa hadda shi gangaren ne waye san tajwidi kowa ya san tajwidi a cikin su kowa ya goge kan tajwidi yanzu ya za a yi da na kowa da digiri to shi ne aka ce to yanzu abin da za a yi wani daga cikin ku ya sauka ya bamu wani sai kowa ya ce shi gaskiya yana son limanci shi ne mana wa in ta shaha mutasawun idan waɗanda suka yi daidai suka yi rowa kowa ya ke da ya sauka ya bar haƙe shi ba wai don girman kai ba in an fahimci girman kai ne to duk za a hana su limancin kowanne daga cikinsu ya yi rowa saboda wata maslaha da yake haƙi wannan yana ganin idan ya bar limancin to lalle suna a zai cutu to wayannan kowanne daga cikinsu gari ne kamar najeriya wanda sufi na iya limanci ahalu suna na iya limanci aka zo ana neman wane ne zai zama limamin masallacin abuja sai sufaye suka zo yan shi'a suka zo ahalus sunna suka zo to sai ana ta bugawa to kowanne gaba ɗaya ya cika sharadi sai dai bambancin gida kawai to kuma dama ita ƙasar babu ruwanta da wani gida. to shi ne aka ce a kai kana ganin kai ahalus sunna idan ka sauka ka bawa sufi an cutar da sunna shi ma sufi yana ganin in ya sauka ya ba wa ahalin suna an cutar da suna da ne sauransu to shi ne aka ce kyau idan ya zama to wa'anda suka yi kankantar suka yi rowa ga juna da kibirin ba wai don girman kai ba kowa ya yi rowa ne saboda maslahan da yake hange da da'awa iftara'u su yi kuri'a kawai yanzu kuri'a za a yi in kuri'a ya faɗa kan ahalin suna shi kenan in ya faɗa kan zubi in ya faɗa kan shi shi'a shi kenan kana da na wa in halu suna ne ya za a yi ya za a yi ba dan girman ke doka wani matsala ya ne na limanci wannan a wannan a wannan a bai ba cikin wanda ya limanci sallah dai ba to ka so na da girman kai da yi da nuna izaka kai da kenan tun da dai kowanne an ga ya cancanta ai ahlu sunna ne ba an ce su yi daidai sun yi daidai wajen akida tarbiyyar su kowa mai tarbiyya ne kowa mai ilimi ne kowa mai kwani ne duk abin da ake bukata kowa na da shi to menene kowa ya ce ke da shi shi sa na kawo misali da wannan yake kamar irin ƙasa irin Najeriya ne wanda kai kake ganin in ka yi limancin ba za ka cutar da sunna na wajen sai ka cije a buga ɗin an gane ku? na'am wa kabbaran masbuku ne rukuhi shi masbuki ya yi kabbara saboda rukuhu au sujud eh masbuki wanda ya zo ya tarar liman ya fara sallah sai zo ya tarar liman ya yi rukuhu to ya yi kabbara don ruku ko ya kabbara don sujada ila ta ba tare da wani jinkiri ba yani jilusi eh amma ba zai kabbara don zama ba a gari in ya gani liman yayi ruku zai kabbara saboda ruku in ya gani liman yayi sujada zai kabbara saboda sujada amma ba zai kabbara don zama ba in ya gani liman a zaune kawai zai kabbara ma ne zai zauna ba magana kabbara na zama kullura na'am wa bi takbirin in jalasa zai miƙe da kabbara in ya zauna a cikin raka'a na biyu idan ya zauna a cikin na a gane zai miƙe ne da kabbara Allahu akbar na'am illa mudrikal tashahhudi sai dai wanda ya cimma tahiya wanda ya cimma tahiya kawai abin da shi ba zai ya miƙe da wani kabbara ba sai ya kada ya samu eh, wa القول وقد wa وبنى الفعل zai rama magana zai yi gini akan aiki a gane idan mutum ya zo ya samu raka a ɗaya na magariba raka a ɗaya kawai ya samu in zai rama ya zai zai rama magana ya yi gini akan aiki ta yaya kaga ya samu raka a ɗaya na magariba na ƙarshe raka ɗaya a ɓoye ne in yanzu zai rama ya zai yau a wajen magana zai ɗauka ta farko ce a wajen magana zai ɗauka ya samu raka ɗaya a bayyane ne a wajen ba wajen magana ba a wajen aiki a wajen aiki zai ɗauka ya samu raka ɗaya ne na farko sai ƙaro raka ɗaya ya zama tsayiya an gane yawa sai kuma daga baya zai karo raka daya ya zauna ya yi sallama kama a wajen aiki ba a wajen magana ba a wajen magana zai dauka cewa ya samu na ƙarshe ne a wajen magana na ƙarshe ya samu yanzu magana nawa yake bukata na magana na bayyanarwa biyu yanzu ya samu raka ɗaya a ɓoye yanzu zai kawo raka ɗaya a ɓoye ya haɗa da wancan yanzu zuwa raka ɗaya ne yawa kaga ya samu raka daya ko sai kawo raka daya a bayyane dama abin da ya kubuce mai raka biyu a bayyane to su zai rama a maza wa malikiya raka biyun nan da ya kubuce mai a bayyane duk zai yi su a bayyane ne amma a wajen aiki zai dauka na ƙarshen shi ne na farko kuma ne shi yasa in samu na ƙarshe zai ƙara raka ɗaya ne a kan shi sai ya zauna ya tsayiya sai ƙara yin wani raka ɗaya ya zo na ya giya ya sallama amma a wajen magana ba haka bari a wajen magana yadda zai shi ne duka biyu zai bayyana tunda sun ka kuma shi bai shi ne abin da yake nufi waraka man kashe ya ta raka'a bai yi eh. saf kaga su malikiya ba zai aiki da fama adraktum fasallu wa ma fata kun a tebu ba kaga shi wancan hadisin na cewa fama adraktum fasallu abin da kuka rasta ah, ku sallata abin da ya kubuce ku cika me ake nufi yanar wajen ana nufin wato da maganar da aiki gaba daya idan ka samu raka daya na magariba za ka ɗauka shi ne na farko in ka ɗauka shi ne na farko sai ka ƙara raka daya ka yi zama tahiya kuma raka daya za ka yi shi ne a mai ko e ka samu raka daya na ƙarshe a ɓoye to za ka ɗauka a bayyane ne ko za ka ɗauka shi ne raka a farko kuma a bayyane sai ka ƙaro raka ɗaya shi ma a bayyane ko sannan sai ka zo a kai ta giya sannan sai ka kawo raka ɗaya a ɓoye kai ta giya wannan shi ne fa ma a zaraftu fasalu kuma fata kun fa a cikin na'am wa raka man kuma shi ne maza abu wa raka'a man ya fa wata raka'a wato duk wanda ya ji tsoron kuma cewa raka'a zai yi ruku'u an gani mutumin da ya ji tsoron cewar raka zai yi ruku juna sof kuma bayan sahu can bayan sahu yana can bayan sai gali man ya yi ruku in ya ce zai shigo zai taho a hankali ya zo ya samu abin da ruku liman zai ɗago to sai ya yi ruku a can baya in ya yi ruku a baya sannan sai ya ringa tahowa a hankali a hankali har ya zo ya shiga sahu in yana zaton zai riske liman zai riske wannan ruku'u kafin liman ya dago daga ruku'u sai ya yi ruku'u soft ya yi ruku'u can bayan sahu a gani sai ya dan yi rarrabe wato ya dan taho ya dan taho ya dan rarrafo kamar sahu biyu furdatin zuwa ƙarshen kafa zuwa karshen kafa wurin da ba wurin da ba a toshe ba sai wato zai taho ne a tsaye a gani wai zai taho kasafai ne kamar sabu guda biyu zuwa ƙarshen kafa a tsaye aura wuraki a ko kuma da ruku a sajida ko cikin sujada da halin da ya samu liman yin samu liman a tsaye ya taho a tsaye yin same shi a ruku ya taho da ruku yin same shi a sujada ya taho da sujada a wujalisan

idan ya da liman ya yi ruku an ce zai yi rarrafe kamar sahu biyu wato mana ya zo ya yi ruku can bayan sahu wata ne ya yi ruku a bayan sahu kun gane ko ya yi ruku a bayan sahu sai ya in ya yi ruku in a tsaye yake da ya yi ruku din in zanna da kamalar sai ya taho ya taho ya taho ya taho haka nan in kuma wato ina au sajida ina cikin jira ne shi ma sai ya rarrafo a haka ala sajida kai la sajida eh in a tsaye ne ya taho ya shiga sahu in a cikin ruku'u ne a cikin ruku'u ne ya rarrafo ya shiga sahu banda inda yake cikin jira a cikin jira ba zai rarrafo ba sai abin yayi wani iri a ga mutum yana yana sa yana da zabi zai shigo a gari yawwa au jalika ko a zaune in yana zaune ba zai rarrabo ba wani shakka filizarat alawaha. idan ya yi shakka cikin riskan raka, yana shakka anya ya riske raka ko bai riska ba ya jefa da wannan raka din wani kabbara ne kohin idan ya yi kabbara don ruku ba wani wadi al'aqab sai ya yi nufin wato ya yi kabbara da ruku sai ya yi nufin wato kulla kabbaran harama ya yi nufin kabbaran harama ya yi kafara da ruku ya zo ya gani man cikin ruku sai ya kafara na ruku amma yana nufin kafaran harama auna waguma ko ya yi niyan guda biyu gaba daya da kafaran harama da kafaran mai uku ya yi niyan guda biyu kafaran harama kafaran ruku amma kafara ɗaya yi a aunan yi ba ko kuma gaba ɗaya kawai ya yi kafara ne bai yi niyan kafaran harama ba bai yi niyan kafaran ruku ba ya isa maza kawai kawai wato ya yi kafara ba niyya to wannan ya isa mai kafara harama da kafara ruku ko ya yi kafara sai ya yi niyyar kafara harama ya yi kafara ruku sai ya yi niyyar kafara harama ya isa mai duk guda biyu kullura kira idan mutum ya zo ya gani ba cikin ruku kada ya ce sai ya yi kafara harama sannan ya zo kafaran ruku idan ya ce zai guda biyu gaba daya zai rasa wannan raka'a sai ya yi kafara ɗaya kawai ya tafi in ma ya zama to ya yi niyan kabarin harama ko ya yi niyan kabarin ruku an gane biya isa ko kuma gaba ɗaya bai niyya ba ma ilan lam yi nasiyan nasiyan lau to ai in wajen masallaci za ka yi shigowa eh, sai rukuwa gefen ba amma kamar yayi yawa ne daga can koma ka tau ka tau ka tau kamar zai yawa yawa dare in zaun na kun zaun ya dan an matso sosai mutum zai iya eh. na'am lam yanwi nasiyan nau to idan bai yi niyya ba yana mai mantawa bai yi niyyan kabarin kabaran ko daga cikin su ba ya mai manta eh, tamadan mamun fakat mamun zai ci gaba kawai ya shiga cikin kurkukun liman takbiru sujud tawakkulu yawa dangane da kabaran sujada ba kabaran sujada mutum zai iya yin zai iya kabara kawai ya niyan kabbaran sujada da kabbaran harama gaba daya tara dudu wasu ka ce kawai babu nasi a kan nan ga ya ce tara dudu to magabata a cikin maza wa malikiya ba su ba da fatawa kan shi ba duk abinda malamai ba su ba da fatawa kan shi ba ya ce tara dudu babu nasi daga mutaakirin mutaqaddimin kamar ce imam malik bai ba da fatawa ba ibn al-qasim bai bayar ba sunun bai bayar ba daga cikin da mutaakhirin din na mutakaddimin ba fatawansu to sai a ce karar dubu, an gani wa in lam yukabbir istana to idan san san bai kabbara ba to ya sake sabon sallah na an gani ya miƙe ya yi kabbara har ma ya zai tafi na'am wannan amalin kiyaye. to da zamu da wannan hadisin da in mutum ya zo ya samu sallah inda ya tabbara ya tsaya ya sallah a wurin wai shi tsaya ya sallah a wurin akwai hadisin da ya ce mutum ya yi kabara har ma ya tsaya ya sallah a wurin wai ce haka akwai hadisin kusan da hadisin da ya ce wani mutum ya kabara can baya ya tsaya a wurin ha'ida da sallah ba ma hadisin kuma wanda kuma wannan shi an shafe shi ne wanda in aka idar da sallah kuma ka ku ya jalbi a masallaci ku tafi gida ku jalbi na ji wani malami da wani hadisi ne wata wai wai sahabbai wai akwai abdullahi bin wani wai ya zo na jin maganar shi ne ce tsoron ta wai ya zo wai an riga an yi sallah sai aka ce a koma wai su koma gida ba a jalbi biyu a masallaci wannan mazhaba ce kana maganar mazhaban wasu mutane ne can wannan malamai biyu yi ne shi ana iya bayan liman ya idan da sallah ana iya yin wani jami'i ko ba a yi matsalar ce lafiya a gani kai kana magana hadisin abubakar ne abubakar al'ansari wanda ya zo ya tarar annabi ya yi ruku sai ya yi ruku can bayan sahu da ya ruku bayan sahu sa'annan sai ya shigo cikin sahu sai annabi ya ce mai zadaka lawo hirsan wala ta'adu kuma wala it ko wala ud Allah ya tsara ma kwaɗayi wala ta'adu kada ka yi sauri shi abinda annabi ya zarge shi ya shigo da sauri sauri ya yi sauri ya yi ya sauri ya shigo cikin sau wannan gaggawan da ya yi shi manzo Allah ya zarga ba wai ruku'un da ya yi a bayan sahu ba an gane ya halatta ba yi ruku a bayan sahu da sai ya shigo cikin sahu ya halatta wata ruwaya za da kan lawo girsan wala to it Allah ya kara ma kuɗi karka sace sallah sallah ta yi an gani da kuma za da kan lawo girsan wala ta ut kar ka sace abin da ka aikata din nan na gaggawa wala ta ut kar ka sace abin da kai na gaggawa ba wai kar ka sace abin da kai na ruku kafin sau ba eh ya halatta mutum ya yi ruku kafin sau na'am نعم إشارة الثالثين إلى بعد إخلال المصلين yi zazi a kan shi ya nuna yanzu dai mutum ya yi kabaran harama sai ya yi niyya ya yi niyyan da ya kabara sai ya yi niyyan kabaran ruku ko ya yi niyyan kabaran harama kawai sai ya tafi ba tare da ya tsaya ba ya yi ko kuma san ma bai niyya ba na'am mukhalafatul musallina fil libas sabawa masu sallah dangane da tufafi na awwalan isbalin siyab na farko jan tufafi a kasa za ga mai sallah yana sallah yana jan tufafi a kasa وإقبال الثياب إن كان للخيلاء فهو حرام wato jan tufafi a ƙasa in na takama ne ya yi ne don takama hmm. to wannan haramun ne in kana bi gairi qasdin fa huwa makruh idan ya kasance ba da gangan bane shi akwai mutumin da in ya in ja tufafi haka tufafin yana sabulewa shi yanayin halittar shi wato yana da wani irin jiki mai santsi in ya ɗaura kayan wandan sai wandan ya sabule sai ya ƙara janyo shi irin abubakar radiyallahu an manzo Allah ya yi magana jan tufafi a ƙasar haramun ne sai abubakar ya ce ya rasulallah tufafi na yana sassautowa sai dai kullum ya rinka jan shi an gani in na jashi sai ya ƙara taɓulewa sai annabi ya ce in na kalasta min manyan alhu kuyala kai baka daga cikin mai yin gidan taka ba kai naka lalura ne tunda kana iya kokari wajen jan shi amma saɓulewa yake yi kun gani to idan an samu mutum irin abubakar babu laifi to shine ma'ana amma idan mutum ya zama tuwo dan takama ne shi yana gani ya fi karfin ya sa wando nisfin sak an gani to wannan a nan wajen ya aikata haramun haza in kana fi gairi sala wannan kenan in ya kasance in ba a cikin sallah ba in kana fi sala fa a ashaddu karaha idan a cikin sallah ne to kar hancin a tu'a wa in kana bi gairi qasdi ko huwa makaruha in ya kasance ba wai da niyya bane to makaruhi ne har za in kana bi gairi salah wannan in ya kasance in ba a cikin sallah bane kenan in kana fi salah fa huwa ashaddu karaha idan a cikin sallah ne yake jan tubabi to kar hancin ya fi tsanani sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asbala izarahu fi salati duk wanda ya ja gyautar shi a cikin sallan shi da takama alaysa min Allah fi hil wala haram wato baya cikin halacci baya cikin haramci a wajen Allah baya cikin halacci baya cikin haramci wato kenan abin da ya aikata Allah ta'ala bai halatta mishi ba falaisa min Allah fi hillin wala haram shi ba shi da alfarma a wajen Allah ko baya cikin halacci Allah bai mishi alfarman yin haka ba kuma baya cikin halaccin abin da ya yi in kana lijerin kuyala in ya kasance ba don takama ba ne shi Alƙalar sallallahu alaihi wasallam hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ka'abain min al-udar fa duk abin da yake kasa da idan sawu na gyauto yana cikin wuta faqad tahawana kathirun min al hakika da yawa daga cikin masu sallah sun yi sakaci akan wannan hatta wasala bihim al-amr annahum la yatubuna min tilka ma'asiya har ya zama to al'amarin ya kai musu ya kai zuga ba sa tuba daga wannan saban abin ya riga ya zama jikinsu jan tufafi a man wa yasfaruna min kulli man yaqsiru thiyabahu tashabbuhan bin nabi kai suna ma yin izgiri ga duk mutumin da yuqsiru thiyabahu mutumin da yake dan takaita tufafin shi yake dan jan tufafin saboda kaman kamanceceniya da annabi mutumin da yake so ya yi kama da annabi wajen rashin jan tufafi a ƙasa sai su rinka yi masa izgiri suna cewa mai wandan ƙanin shi an gani ai wani mai wandan ƙanin shi ne kowa kawai kada ka ce ka yi sunna kawai ka ce ba ka da kuɗin da za ka ƙara ga wandan akwai masu wannan magana ba ka da kuɗin da za ka ƙara ga wandan kawai inda kana da kuɗin da za ka siya mun tabbatar za ka yi wando irin namu kaga wannan izgiri ne an gani na'am ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon ya ce mutane uku Allah baya musu magana ran tashin kiyama Allah baya musu kallo na rahama Allah kullun yana kallon mu hmm. alam ya alam bi Allah yara hmm. amma Allah na wajen baya musu kallo na rahama ne wala yuzakkihim kuma baya tsarkake su suna da azaba mai radadi al-musbil izara mai jan gyautar shi a ƙasa gobe kiyama Allah ba zai magana da shi ba Allah ba zai masa kallon rahama ba Allah ba zai tsarkake shi ba ashe ba karamin laifi bane jan gyautu a ƙasa nan wal mannan allazi la yunki shay'an illa manna da kuma mai gori wanda ba zai ba da wani abu ba sai yayi gori duk abin da zai bayar sai ya ma gori akan shi to shi ma wannan zanubi ne mai girma a ji tsoron Allah a daina da mutumin da yake samun riban kayan masarufi mai samun riban kayan masarufi da rantsuwan karya shi yana samun riba ne da rantsuwa ka ce nawa ake sayar da littafin nan sai ce wallahi idan muna masallaci ɗaya da kai ne an ta salafi wa ana salafi ka zane shi ya sanya na maron gobe wallahi ko riba ban samu ba littafin kila ya sayi littafin naira ɗari biyar ne sai ce ma wallahi dubu ɗaya na siya ko riba ban samu ba saboda muna tare ne naga kawai zan siyan ma ba ko ko ban ba da wani riba kawai mayan mun da kuɗi na wannan dubu ɗaya da ka bashi ya samu riban ɗari biyar matsaryaci ne a gani kai mutum da kaga majalisin ku ɗaya ka gan shi masha Allah ga gemu ga wanda wani fusak sai ka ɗauka ba zai yi ƙarya ba sai ka yi da shi wata rana kawai sai wani ya ce ma kaga wani da littafi mai kyau sosai wannan littafin nawa ka siyo sai ce ɗari biyar a ina ka sayo shi a ce a kasuwa wajen wani ina sai nuna wani dan bidi'a sai ce wajen wajen wani dan bidi'a nan na siyo shi nawa ɗari biyar ya ce anya kuwa ce na siyo wajen basalla ta yi fa dubu ɗaya ba na san basalla ba zai mu ƙarya ba to kaga wannan mayaudari ne ba basalafan gaskiya ba ne shi na'am fi lafiyar na haka a cikin wani lafazi daban eh, da rantsuwa na ƙarya yana samun ribar kayan masarufinsa da rantsuwan ƙarya na biyu yin tsalla a tufafi shara-shara nana na shi kasirar minar musalli na yaƙi a hadin salatar gilibatun shifa lalle muna samun da yawa daga cikin masallata ɗayansu na zuwa sallarsa da tufafi shara-shara tufafi shara-shara yana matse mai jiki ko kuma ana ganin ana ganin jikinsa a wurin tsik dai shafafu wanda yake ana ganin wato a mai ma transparent shafaf transparent ko kuma rake. wato mai shara-shara wanda ba shi da kauri ta inda al'aurar shi na bayyana ya shi fusau amma tahta ko tufafin na bayyanar da abin da shi karkashinsa tufafin in ya sanya shi yana bayyanar da jikinsa ana ganin jikin shi an tambayi samatu sheik abdulaziz bin baz allah ya masa rahama silk game da tufafin alharini tufafin silk eh wanda ya yi kama da shara-shara shi tufafin silk alharini ya yi kama da shara-shara shin wannan tubabi yana rufe al'aura amla ko a'a wa al-tasihu salatu wal muslim bisu shin sallah yana inganta musulmi yana sanye da shi fa jaba Allah ta'ala sai ya bada amsa Allah ya masa rahama cewa idan kana thawbul mazkur la yasturu al bashar idan ya zama tufafin da aka ambata baya lullube fata da kaulihi shafafan dan kasancewar shi shara shara ko kasancewar shi wato wannan kasancewar shi shafafan transferred yana bayyanar da al'auran shi ko kuma ko kuma da kauri laula tasifu salatu fihi min to lalle sallah baya inganta a cikin sa daga namiji illa ya kuna tafi tarawih sai dai in karkashin shi akwai wando ya sanya wando kafin wannan ko ya sanya gyauto, ma surra wanda wannan wando ko wannan gyauto ya lullaba abin da ke tsakanin cibiya da gwiwa wa amma mar'a fala tasifu salatuha amma ita mace sannan ta baya inganta a cikin misalin wannan tufafi la yakuna ta ma yasuru ha kullaha sai dai in karkashin shi akwai ma badana ha kullahu akwai abin da zai lullube jikinta duka in akwai abin da zai lullube jikin duka to shi ne ba matsala an gano wani ko mace ba ta sallah a tufafi mai shara-shara in ta yi sallah sallah nan bai yi ba amma wando fa wando gajeren wando haka sau karkashin tufafi mutum ya sa jallabiya sai sa gajeren wando ko kuma ta ta sau masu karkashin wannan tufafin da aka ambata wanda tufafin da yake mai shara-shara ko transparent falatafi wannan wando din baya isa وينبغي للرجل إذا صلى في ya هذا الصوم يا كما تكمتون إن يأي a misalin wannan tufafi ya kasance yana da ainihin kamar abin nan singileti ko wani abu au wani hakar ya tsoron mai ko wani abu daban da zai lullube mishi kafada ne magana mai alari wa kurawun salatu fi sarawil illa in za ka na foka hashay ko an karhanta sallah da wando kawai sai dai idan a saman shi akwai wani abu na'am na'am au ma. ko ɗaya daga cikin su da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbin wahid annabi ya ce kada ɗayan ku ya salla a tufafi ɗaya kawai laysa ala atiqi minhu shay laysa shay'un minhu ala atiqi alhali babu wani abu daga ciki a kafaɗin shi ya sa wando nan babu komai Allah kallin ya sa wando sai ya sa singileti ya zama nan kafaɗa a wani abu shi ma wannan mafi alkhairi ya sa tufafi cikakke an yi ittifaqi kan ingancin sa eh, daga kitabu da'awa duba na kalamin muktasar mukhalafatu sahara na'am mukhalafatu sahara Na shi abdul aziz wa alaikum assalam eh haramun ne ma to sai kuwa an ya samu kayan masarufi da rantsuwar ƙarya ai wannan da ya samu haramun ne نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إثبات أن القرآن وحي وليس بمخلوق tabbatar da cewa lallai alkur'ani wahayi ne ba halitta bane alkur'ani qawluhu wan najmi idha ya ce wanda Allah Allah ya rantsi da tauraro lokacin da yake sauka. Ala wa zalika anna quraishan qalu inna al-qur'ana sha'ir. Eh wannan quraisha sun ce lalle qur'ani wake ne. Qalu asatirul awwalin. Ka ce kai qur'ani tatsuniya ne na mutanen farko. Qalu adgasu ahlam. Suka ce kai yaye yayin mafarki ne. Qalu taqawwalahu Muhammad min tilka'i nafsi. Suka ce Muhammad shi ya kirkiro qur'ani ta bangaren kanshi. Qalu suka ce kai ba haka bane ma ya koya ne daga wani sa wani ne ya koyar da shi daga cikin ahlul kitab na'am fa aqsama Allahu bin najm ila hawa sai Allah ya rantsi da sauraro lokacin da ya sulma lokacin da ya iya sauko yani alqur'an idza nazala bi ma'ana Allah ya rantsi da alqur'ani in ya sauka qala wan najm ila hawa kina rantsi da tauraro lokacin da ya sauka ma dalla sahibukum eh ai yani a fahimta imamu Ahmad tauraro a nan wajen ana nufin alƙur'ani ne alƙur'ani ne aka kamanta shi da tauraro a tasamtu bil qur'an al mushabbah bin najm na rantsi da alƙur'ani wanda yake yayi kama da tauraro fil hidaya wajen shiryawa ma dalla sahibukum ay yani muhammad abokin ku bai bace ba ya ne muhammad annabi muhammad bai bace ba kuma Kuma bai karkace ba kuma hawa. Kuma baya furta wani abu na san shi. يقول إن محمدا لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه yana cewa lalle annabi Muhammad bai faɗi wannan Qur'ani ta bangaren kanshi ba qala in huwa yaqulu ma huwa yace shi Qur'ani yana cewa Qur'ani ba wani abu bane face yani shi Qur'ani ba wani abu bane illa wahyi face wahayi wanda aka yi masa sallallahu an yakuna al-Qur'ana shay'an sai Allah ya bata ya zama to al wai ya zama wani abu wanda ba wahayi ba al shi ba komai bane face wahayi in huwa hmm. ay yaqulu ma huwa illa wahyi Allah yana cewa Qur'ani ba wani bane face wahayin da aka yi masa maqala allamahu yani allama jibril muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yake wanda ya koyar da annabi shine ma'ana jibril ya koyar da annabi alqur'ani wa shadidul quwa shi jibril mai tsananin karfi ne shi fastawa ma'abucin karfi sai ya daidaita ila kauli fa auha ila abdihi ma auha har zuwa ga cewarsa sai ya yi wahayi zuwa ga bawansa abin da ya yi wahayi sai Allah ya kira Kur'ani wahayi bai kira shi halitta ba babu inda Allah ya taɓa kiran Kur'ani halitta Allah ya kira ɗan adam halitta ya kira mala'ika halitta ya kira sammai da ƙasai halitta ya kira aljannu halitta amma bai kira alkur'ani halitta ba inda ce Kur'ani halitta ne ko so ɗaya Allah zai ɗan ambata ya ce kalak alkur'an ko Allah ya ce ar-rahman allama allama al-qur'ani ce sai ce khalaqa al-insan allama تعليم متعلم نعم. التعلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الشيخ العجل الإمام الأستاذ في الشيخ النيسابوري في الشيخ الإمام الاجل الأستاذ wato shi radiyu jiyar eh, zai amfani zaburi hmm. ya ambata a littafinsa fi kitabin makarimul akhlaq a littafinsa mai suna makarimul akhlaq anna zalqarnain lamma arada an yusafira li sauliya alal al-mashriq wal maghrib to lalle zalqarnain lokacin da ya nufin ya yi tafiya yana so ya mamaye gabas da yamma yana so ya mamaye ina gabas da yamma gaba ɗaya zama ƙarƙashin mulkinsa shawarar hukama sai ya nemi shawarar masu hikima ya ce menene ra'ayinku ina so in je in kai hare-hare in mamaye gabashin duniya da kuma yammacin duniya mafala kaifa usafiru ne haga alƙadar min almulk ya yaya zan yi tafiya ga wannan gwargwado na mulki fa inna duniya qalilatun faniya alhali duniya kaɗan ne mai ƙarewa wa mulkin duniya amrun hatim kuma mulkin duniya al'amari ne wulakantacce alaysa hadha min ulul himma wannan ba shi daga cikin daukar himma a ce in zo ina ta neman duniya kawai duniya mai ƙarewa ne ya zama buri na kawai in ma mai gabashi da da kuma yammaci ina ganin gaskiya kamar akwai matsala fa qala hukama sai masu hikima suka ce masa tafir li yahsula laka mulku dunya wal akhirah kace kai tafiya domin mulkin duniya da lahira ya tabbata a gare ka saboda ai wannan abin da zaka yi zaka yi wannan yaki ne domin tabbatar da musulunci in ka zo ka samu wannan mulki zaka kafa daular musulunci ne akan shi kai tafiya din zaka samu mulkin duniya da lahira gaba daya na'am qala hadha ahsanu yace wannan shine abin da yafi kyau wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala yuhibbu ma'ali al-umur lalle Allah yana son al'amura madaukaka wa yakrahu sassafa sassafa yana kyaman yana kyaman al'amura na kaskanci Allah yana son al'amura madaukaka kaga ya zama to mutum ya samu duk duniya gaba ɗaya ya fi mutum ya samu wani bangaren Allah ya fi son zaka nema abu ka nema da babban masaki in zaka roƙa ka roƙa da babban masaki misali a gani Allah yana kyaman mutum ya ringa yin ƙasa da kanshi a ce nawa kake so kana da iko ka ce biliyan goma suka ce ko dubu ɗaya na samu alhamdulillah to gara ka ringa nema da yawa in ka nema da yawa in ka samu kaɗan na to alhamdulillah an gane wannan ku? na'am insha Allah wasila da yi laifi inda ya zama to yana ganin cewa in ya samu irin ta zai iya cewa kamar yana ganin shi ya samu kudi irin na nan gwaci ya mishi yawa kama ya bari tukuna sai ya samu kuɗin tukuna a babu fi idan kamar annabi da yake cewa allahun baje rizqa ala Muhammadin ne a kutan ko yana cewa kawai yana sa a bashi abinci kawai yana sa a bashi arziki wanda yake kut wanda ba yabo ba fallasa kawai idan mutum ya siya samu ya ce ushi shi kenan alhamdulillah shi annabi annabi roƙa abinda ya roƙa kenan ya bashi a bashi alƙi ba ya mu ba fallasa ah, maganan kasuwa ran eh. wani za ga kana tare da shi haka faɗan mai gasken abu wanda in yi ƙasa da haka ma kamar ya cutar da kai kuma sai ya ke shi ma akwai irin ba shi ke zai iya da shi ba daga zo kamar mai rantsuwa kan ƙarya نعم بسم الله الرحمن الرحيم الجار بالنية عند الوضوء بين النية أو جمع الولاء كثير من الناس يسهر بالنية عند ابتداء ديو هذا كثير متعني ينا بين النية أو جمع فارع الولاء إن زي نية سيأتي نويت نويت الوضوء لصلاة الظهر فررا الله أكبر سيأتي نويت الوضوء لصلاة الظهر فررا هو فرره da yawa daga cikin mutane akwai wanda yake bayyana da niyya a wajen fara alwala wa huwa kadawun kuskure ne bayyana da niyya niyya muhallin domin niyya mahallin shi zuciya ne niyya hikiman wajabtar da niyya shine ayyana ibada mutum ya bambanta ibada daga al'ada yanzu mai bambanci alwala da wanke gabobi niyya idan mutum kawai ya wanke gabobinsa haka nan ba niyya ba alwalayi ba bambancin alwala da wanke gabobi niyya bambancin wankan janaba da wanka na jin daɗi niyya idan mutum ya yi wankan jin daɗi da niyyar wankan janaba ya yi kawai mutum ya buɗe shawa ya wanke jikin shi da niyyar wankan janaba wankan janaba ya yi an gane wani hu? لتمييز ما الله أما ليس له لتمييز ما an أما ليس litabyizi malin lahi amma laysa lahu shi niyya ana yin shi ne don bambanta abin da yake na Allah daga abin da yake ba na Allah ba abin da kai shi saboda Allah da abin da kai ba saboda Allah ba niyya na bambanta shi anan ne yake cewa wani mai ikhlasi ne saboda duk abin da zai saboda Allah yake yi wani mai riya ne saboda yayi niyya ne ba dan Allah ba yayi ne dan ya burge mutane ko ba haka ba na'am misalin zalika al ya kuna ibada misalin wannan wanka yana zamantowa ibada wa yakunu da. yana kasancewa kuma wanka na sanyaya jiki wankan jin daɗi wa hudurul ya kuna mai sala halattowa masallaci yana zamantowa don sallah wa kuna mai zai rigali yana kasancewa don wani wannan wani na iya zuwa masallaci saboda yara sun dame shi a ɗaki ko yanzu akwai wanda yake zuwa nan majalisi ya zauna ba wai dan yayi karatu ba wato gari ya waye da yara sun da zai gudu masallaci to in kaga ya gudu masallaci wani ba karatu yake sauraro ba wani ya gudu ne kawai saboda yara sun dame shi ko da ya zauna wala bai jin komai wani zai zauna ne can gefe kawai ya shiru abin shi yana jiran yaran su dan watsa su koma makaranta ya je daki ya kwanta A gani to saboda haka almuhim dai ana duba niyyanka ne idan niyyanka kayi niyya ne tsakaninka da Allah kayi niyyan sallah sai ka zo masallaci domin yin sallah za ka samu lada in ka zo ne don wani abu za ka samu lada ba na'am wa hakikatin niyya alqasdu ila shay wato hakikanin niyya shine nufin wani abu mutum yayi nufin wani abu shine hakikanin niyya sifatuhu fil wudu sifar shi a cikin alwala ya shine mutum yayi niyyar dauke hadasi karami menene hadasi karami rashin alwala idan mutum ba shi da alwala ko mutum ya zamanto ba shi da tsarki to mutum idan mutum ya yi alwala ya yi niyya ya ɗauke ƙaramin hadasi shine rashin alwala shi kuma janaba shine babban hadasi an gane ku ai almanu almutalattabu alal aza ai hani wanda yake ya jerantu akan gabbai Na aw ya wuce ba tu ma mana aw alhadath eh hani wanda yake rutu akan gafai yace abin nayi niyya saboda idan ban yi wannan niyya ba to duwaye nan gaɓoɓin nan da na wanke duk babu wani tasiri sannan kuma ko kuma halarta abin da hada ke hanawa na yi niyya ne don in halarta abin da hada ke hanawa Hadasi na hana mai yana hana sallah yana hana dawafi a mazaban malikiya yana hana karatun qur'ani to na yi niyya ne don in halarta abin da hada ke hanawa na farin wudu ko kuma yana nufin farillan alwala na yi niyya ne domin farillan alwala shi ke nadi ya yi ɗanƙala abulhassan almanufi abulhassan almanufi almaliki ya ce wani ya kasirin mukallaf ashe almamud niyya shi ne nufin mukallaf mukallafa ya yi nufin wani abu wanda aka bada umarni da shi muhallin alƙal mahallin niyya zuciya ne ba a yi niyya da baki ba a cewa da waitu a ɗaga murya hmm, wallazi ya kawo fi bihil ijira inda na wallazi ya kawo bihin ijiza inda na abinda ainihin isuwa ke aukuwa a gare shi a wajen mu wanda in mutum ya yi shi ya isu abinda isuwa ke ke aukuwa a gare shi a wajen mu an yi ruya bi kalbi min gairi nuɗike lisan a gani isuwa yana aukuwa mutum ya yi niyya da zuciyarsa ba tare da ya yi furuci da harshe ba niyya da zuciya ba sai ka yi furuci da harshe ba min huwa al-afdal ala al-ma'ruf An ce yin haka din shine yafi akan abin da yake sananne a mazhaba idan lisan laysa mahallan linniya domin harshe ba mahallin niyya bane shi hmm. wa qala ad-dardi al-kashnawi hmm. ad-dardi al-kashnawi ya faɗa wa aula tarku talaffuz bi dhalik eh abin da yafi dacewa barin yin lafazi da haka din wal-kashnawi haka hmm. na'am wa qala نعم وقال الدردير kashnawi shi dirdir da kuma alkashinawi baka tsine wanda ya sharhin da ne na alkashinawi <laughs> ya ce su ma sun san yonin shi <laughs> wal tarku talaffuz bi zalik hmm. abin da fi dacewa barin yin lafazi da haka domin hakikanin niyya da zuciya ne ba shi da alaka da harshe hakikanin niyya da zuciya ne ba shi da alaka da harshe kai yin maniya da harshe bid'a ne bid'a Allah zarruq Imam Zarruq ya ce min al-awam man ya'taqidu wujuban nutq biha daga cikin gama garin mutane amawa akwai wanda yake kudirce wajabcin yin furci da niyya ce na waitu niyya balita kadhalika ala al-mashhur wannan ba daidai bane ga zance wanda ya shahara an ce kai makaruhi ne yin furcin illa lil mawsus illa lil muwaswis illa lil muwaswis sai dai ga mai wasuwasi idan mutum mai wasuwasi ne a gane eh, idan eh. ya yi niyya a zuciya sai ga kamar bai yi ba to nan suna ganin wani zai iya daga murya ce na waitu don ya tabbatar ya yi laligai riban da waninsa hmm. limamai ne guda biyu sun cika shaidan da aka kawo ɗin nan to shi kuma ɗayan akwai abin da ya hararo ba don girman kan sai dai ya hararo wasu kusakai da wurin wancan ɗayan wanda sun shafa a ƙida ma misali a ta ba su cika sharaɗa ba ke kenan akwai sharaɗin da wancan bai cika ba ke kenan lura da su ɗin kwamitin masallaci yanzu galiban wasu ba su da iya ido a yan boko yan kwamiti galiban yan boko ne su kawai suka duba kawai kana da kwari kai doktor ne to shi ki so yanzu abin da ake yayi yanzu doktor wajen limanci sai ce muna so ka samu mana liman mai sakafa ana nufa ka samu liman da ya yi jami'a to idan liman idan bai suka yi jami'a wannan yana da masters wannan yana da digiri to suna fifita mai masters akan mai digiri idan kuma wannan doktor ne wannan kuma yana da masters ana fifita doktor akan wannan su yan boko kwalin suke dubawa kamar yadda suke ɗaukar aikin gwamnati haka suke yin wannan wanda yanzu manta yanzu akwai kwali na cuwa-cuwa sun manta yanzu wani yana yin karatu ya sha da yar yana yiwuwa kuma ana samun doktor wanda yake gogagge sosai to saboda ka ba wai doktor za su ba jarabawa za a yi a kan wane ne ya fi ilimi shi addinin musulunci bai bukatar wani kwali ibn bas bai da kwali nasiru din albani bai da kwali irin su imamu su'idi ba su da kwali amma su ne duk sauran masu kwanin gaba ɗaya za su yi bahas sun dogara da littattafan wayannan mutanen shau dan fodiyo bai da kwani na fasan gara wannan manya-manyan malamai na duniya da aka sani da suka shahara su bin ba irin su usaimin da sauransu za ka irin su ba su kamar sai dai irin su fauzan fauzan shine doktor bayan karatun zaure fauzan ya yi karatun jami'a da irin su wannan shekarabi cewa bayan karatun zaure ya yi karatun jami'a sheik mukbil na? abdulmusin shi ma mai shi shi doktor ne shi to mai shi kafin yana rukwali rukwali yake shi gaya mana mene ne kwalin abdulmusin <laughs> ba dai bai akwai malamai da yawa a saudiya wanda zaratan malamai ne ba su da kwali almuhim a dinga duba ilimin ba wai kwali ba an gani yawa duba kwali yana sanya mutane kowa ya ringa fighting ya za a iya samu kwali ko da bai san komai ba akwai mutane da yawa ba su da ilimin amma suna da kwalin wani kuma yana da kwalin amma bai da ilimin kuna da ku ne sheik mobil ke kira shahadatu zuru Eh, shirin zur Allah shi kiyaye kuma galiban jarabawa wanda aka shiga yan kwamiti ne yan boko su ne suke zaben limami sama wani lokaci sukan yi adalci sai su ɗauki ainihin abin su kai zuwa ga lardin zanzau su kai zuwa ga masarauta malamai don a masarautar zanzau akwai malamai wanda sun san fiƙiwun tabbas to irin wannan kuma galiban yadda na ji labari in har za su ma jarabawa suna yi abu adalci za su faɗi wanda ya ci don galiban yadda ake yi in ka ci ma za su ma waya su ce ma suna taya kamar na kai ne ka ci jarabawa don suna karɓar wayan lambar mutane sun ce in dai har ba wai an burɗe ba kai ne ka ci suna faɗa mutum ya san cewa sun yi adalci wajen jarabawa to daga baya ana yin wani abu ana bi in ba a san ka sai ce to eh mun yarda shi yake amma ga wanda muke so ya zama limamin haka suke mutane mun yarda wani ne yake amma ga wanda muke so to shikenan sai kuma waya to kai ne kace amma fa sun ce ba ga wanda suke so sai eh, sun ce wai sai dai kai ka zama na'ibi ko na'ibin na'ibi shi to mai amfani da jarabawa na to sun fita to ai su an ce su yi jarabawa sun yi jarabawa sun yi adalci sun ce wani shi ya ci amma kuma sai mutanen masallaci suka ce ba sa son ka ka zama limamin su wane suke so akwai wanda aka yi a nan kasuwa ka ce ai ya fi kusa da kasuwa ba shi da hujja shi asalin wanda ya ce don bai kusa da kasuwa wanda ya fi kusa da kasuwa kuma shi ake mu'amala da shi kusa kusa zuwa ta shi muke zo ya yi limanci haka aka yi kuma suka ba wancan haƙuri na eh wanda baka da shago a kasuwa mai shago a kasuwa shi muke so ya zama limamin? kuma suka nemo shi sun san ciwon shi sai a ba mai shago ko bai cancanta ba to me amfani jarabawar da aka yi suna san haka ne suna san haka ne kawai a nemo mai shago a miƙa mai limanci sai da aka yi jarabawa mutum ya ci jarabawa sai a sace kuma shi mai shago ake dubawa na? a'a ai kawai jaraba tana an ce a yi jarabawa an yi ya fada ya shi kenan in dai sa'a to a bar jarabawa mana mana abdullahi shi ne ai mutum da ya faɗi kawai magana ya ƙare me yasa aka ce a ji yi jaraba an ce a yi jaraba wanda ya a gwada a rarrabe tsakanin zakuwa da aya to a rabi. akwai wanda aka gasa da shi malam wannan ya iya fassara mustasar da askari da sauran wancan ko biya bai iya fassara amma shi ake so zai iya limanci amma ba zai iya fassara wani lalata ban ba

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله